mahalarta wannan majalisi mai albarka majalisin babban malaminmu a sheik a doktor abubakar gira ardungu allah ya gafarta wa malam allah ka kan malam allah ka ba shi aljanna wanda allah ta'ala ya kaddara haduwan mu tare da malumman mu da alarammomin mu da yan agajin mu da eldas namu da dattijai da matasan mu da muka da su a nan da sauran jama'ar da sautin muke kai ma cikin gidajen su ne muku sallama baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya bamu dama muka sake haɗuwa yau watan musulunci yana biyu ga watan zulfa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin birnin shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna 20 ashirin ne ko ashirin ga watan april watan hudu miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam in saha shekara shida. kuma roƙon allah cikin sarki ya taimake mu shi na jagoranci a cikin wannan karatu bai da muka bada hakuri jiya a yawancin sati cewa mun samu matsala mu shi mai gidan mu ba gaskiya game da karatun gaskiya abin ya sada min hankali sosai da yawa daga cikin mutane suna magana aka ake muna ba da hakuri gaskiya wannan laifin na wani saboda su yan kwamiti kuma yana ƙara zaɓin su allah tashi su ci gaba da abin da suka saba na su. domin wannan majalisin ba majalisi na ordinary wajen su irin irin namu ba majalisi ne wanda ya kamata a dauke shi da muhimmanci sosai da ya kamata a bashi kulawa ta musamman saboda mazuwa majalisi ne irin da local government irin namu da mutum national majalisi saboda haka Allah ana ƙara ba da hakuri ga 'yan kwamitin su ƙara mai da hankali sosai ƙara zaburar da mu kamar shi ma mai gidan mu gani ya ƙara mana hakuri game da wannan shi na kaɗi zamu ya jagorance mu ce fi kaza fi kaza to da yawa gaskiya ko mutu dawo karfi shi ka a dawo saboda aikin kenan ina ba da hakuri ga Allah game da wannan muna fata Allah Allah ya saka da alkhairi na bugu da ƙari jama'a kuma yadda kuka sani na daga cikin abin da ƙara mutunci wato armaci da albarka shine media da ke kai sosai don media ta kai sosai kusan da an nesan duniya za su taurari karatu kuma za su ta albarka muna roƙon Allah da cikin sarki ya samun albarka a cikin wannan aiki Allah ka amshe shi Allah kada ka bari shi tsaye shi gaskiya ba ta wannan aiki a karatun da ya gabata mun kwana su wasu sotun nisa'i aya 155 yau kuma za mu tashi aya 156 insha Allah karamakallah eh eh mu tashi 56 ya ce a ɗigo kufrihim wa qawlihim ala wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima hmm. wa qawlihim inna وإن dukkan ba mujamala ke yi ba wannan murya da kuma gani iko Allah ne masu kwaikwayon ta a duniya suna da yawa tun daga Najeriya har kasashen ko ku yi dama mun mutane saboda haka Allah mai zama da jami'ar tilawa da ganin halin kuke yi wallahi ba mu damu na san wasu waɗanda su dama 'yan gane kashe ne ana rama ya so eh to alhamdulillah muna nan Allah ya mutu albarka ni na san su saboda haka muna ƙara sharrafawa da kuma addu'a Allah ya ƙara mu albarka Allah ya ƙara mu lafiya su saboda haka Allah madaukakin sarki na faɗin dalilin da ya sa ya tsini mai Yahudawa baban zara aka tsini bai Yahudi duk inda bai Yahudi yake tsini na albarka ne sai in ya musulunta su wata ala ya ce wa bi kufrihim kuma ta dalilin kafircinsu wa ƙaulihim ala maryama da kuma faɗar da suka yi a kan na na maryam alaihassalam buhutanin aziman ƙiran ƙarya mai girma sai allah ya tsini musu albarka sun sani su yahudu sun ce na na maryam ta yi jina hatta ya annabi isa ta ga hada salamun azim magana ce mai girma a ce na na maryam a ce annabin allah ya zama ɗan zina mata saboda Allah ai ka kuma da ta ba to dalilin haka sai Allah ya ko cikin kace tsini musu albarka wa bi kufrihim bi Isa alaihi salam aidan wa ramihim maryam bizina da kuma jiwa su kuma maryam da zina wa qad faddalaha Allah ala nisa'il alamin alhali Allah ba cikin sarki ya bibita ta akan wato matan zamanin ta baki ɗayan su يا مريم نقنتي لربك وابدي وارحمي إذ قالت الملائكة يا مريم إن ce izkaratul mala'ika yayin da mala'ika ya ce ya muryamu inna Allah safa ya ki mara lalle Allah ya zaɓe ki wa tahara kuma Allah ya tsarkake ki ta tas Allah ya wanke ki ta tas wasafa ki Allah ne sa'il alamin kuma Allah ya zaɓe ki a kan matan halikan wannan zamanin baki babu wanda ya kai Allah da kai ne ya tsarkake mutum kafin kafin ba na farina Allah ya tsarkake mace kuma ko to hunce ita mazmanciya wannan magana ta gida babu mamaki yahudu sun samu wannan matsala na tsino Allah madaukakin sarki Allah ya mishi su baya sauraka shi yasa Allah madaukakin sarki ce. wa qawlihim inna qatalna al-masih da kuma fadar su da suka fada suka ce lalle mu mun kashe al-masih mun kashe annabi Isa Isa ibn Maryama rasulullahi sun ce mun kashe shi wannan magana suka faɗa ƙarya suke sun ce sun kashe annabin Allah na qatalna hadha alladhi yad'um annahu rasulullah mun kashe wannan da ke rita shi manzon Allah wa hadha inna ma qaluhu ala sabil tahakkum al za. sun faɗa wannan magana saboda gaɗe da kuma izgili su faɗa da ga magana Su sai ai wannan sun kawo shi mun riga mun kashe shi alhali kun ga wannan magana ƙarya ce yahudawa maƙaryata ne sai Allah wa ɗaukakin sarki ce wa ma ƙasalu ba su kashe shi ba wa ma sallabu ba su tsire shi ba walakin shubbi halahun sai dai an kamanta masa shi tun ɗauka shi na ba shi na wa ma ƙasalu isa wala sallabu walakin katalu wa sallabu man ƙulƙiya alaihi shabahu Allah ta'ala ya ce ba su kashe annabi isa kaga magana ta gaskiya ke sannan ba su tsire shi ba sai sun kashe wanda aka jefa musulfa annabi isa alaihi salatu wassalam malaman tafsiri suka ce ruya anna rajulan kana yunafiqun kulle isa fa kharaja li yadulla alayhi an ruwaito cewa akwai wani mutum yana munafuta annabi isa munafiki annabi isa ne, jima kun gane munahiki ko wallahi munafiki da sa aikin nafin ɗinka? kuma sai ya gwada ma shi ya babu masoyinka to shi wannan munafiki annabi isa shi yake zai gwada musu inda annabi isa yake da an kai bukatai ba a gan shi ba ranar sai ce musu ka ku bari ina gwada muku inda yake fa kharaja li yadulla alayhi sai fito ya gwada musu inda annabi isa yake a kama shi a kashe shi fa alqa Allah ta'ala shabahu sai Allah ya jiha musu sifa ta annabi isa da sun da ce wallahi to kai na isa ce a'a ba ina su ce wallahi kai da tare da ƙaiƙiya kuma mashi ƙiya ke shi samu hutu bai ba ba uku da wasu liba suka kama suka kashi suka tsire shi wa hum ya zunnu annahu isa suna rutun cewa annabi isa ne alhali ba shi ba ne to shi da Allah wadda kuke hunji walakin shubbiha lahum sai dai an kamanta musu shi suka ɗauka shi na ba shi na ba su haka masu suka kashi sai Allah ba daukakin sulki yace wa innal na salafu fi lalle uku sai ne game da shi annabi Isa lati shakki min cikin shakku game da shi to malamai suka ce in ka dibi huska sai ga annabi Isa ne amma in ka dibi kawo ba shi na ba kaga akwai matsala ko babu tun lokacin da aka tsire shi aka kashe shi sai suka ce a ah, jama'a akwai matsala ba mu muna ganin ba shi na ba sau dibi tsawon zuwa gani ba tsawon annabi isa na ba sai suka shi kodi wurin kai ka gani in ba shi na ba tun daga nan sai aka samu bambanci aka samu saɓani tsakanin su wasu shi na wasu wasu ba shi na ba amma sai Allah ta'ala ya tabbatar da magana ta gaskiya ce wa ma ya yaqina ma lahum bihi min ilmin ba su da wani ilimi game da shi cewa shi na ko ba shi na illati ba azan sai biye to kawai da Allah ya ce wa ma ya yaqina ba su kashe shi ba bisa ga yaqini tabbas ba shi zuwa kashe kaga dai magana ta gaskiya ba shi na ba to tun da ba shi na ba yana ina sai Allah ba da cikin bar Allah bar rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allah azizan hakima Allah ba da sarki ce bal a wannan magana sauke ta ja ka sauke wannan magana cewa sun jaye ta ge dama bal akwai bal akwai bal idrabi bal kashe shi ba Rafa Allah ilayhi Allah ya dauke zuwa gare shi Allah ya dauke shi ya raba shi da ƙasa ya tsaye da shi sama rafa'ahu Allah ilayhi kaga ya gwada Allah yana ina kin Allah yana sama sannan kada kai mamaki to ina abinci ne ki dama al'ada duk wanda ya shiga sama bai jin yunwa manzo Allah kuma da yadda aka yi da shi Isra'ila da Mi'raj da shi bai ji yunwa so da ka wuce ga area ta mu ka tai can ka shiga cikin kuma o shike ba ka kuma ka kusa ba ba ka ji yunwa ina magana abinci babu su masu sai abinci ne masu jikas in baka ci abinci ko kwana kwana biyu akwai matsala eh ko ka ciya ba <laughs> ya karɓar kallawa da saboda haka annabi isa yana can barrafa ahullahu ilaihi wa kana allah azizan hakima allah ya kasance magwaye in haka kasuwan to ya za a ɗauke mutum a yi sama da shi a kai can in a raba da mutane yan uwa ne to aka gaya ma wanda yi wannan aikin azizun ne gagarau ne sannan hakiman ya kasance gwani mai hikima hikima ta tabbata allah ya haka hikima ta allah gwada, bari ya ɗauke shi ya kai ta sama sama ga shekara dubu nawa annabi isa yana kan kuma mu mai yadda yana kan don nili na yadda yana kan sama guwa saboda Allah ya hudu ce rafa'ahu Allah ilai akwai wata magana kuma zai dawo sai Allah ta'ala ya ce wa in min ahlil kitab wa in min ahlil kitab illa ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا الله مدوكين سركي يتي وإن من أهل الكتاب باب وان daga cikin أهل الكتاب إلا ليؤمنن به فاتي سيا إيمان da shi annabi Isa قبل موته gabanin mutuwa to mutuwa shi ba yahudun ko kirista ko kuma kafin mutuwa annabi isa domin annabi isa ya mutu bayan su to zama ka a wannan lokacin da zai dawo duk wani ahal kitabi da a duniya ko ba yahudi ko kirista sai ya imani da annabi sai ya da manzon Allah ne wanda za a iske wannan lokacin zai saukowa za su yi imani da shi shine yake cewa laisa ahadun min al-yahudi wan nasara illa la yu'minanna bi qabla mautihi bi isa wa innahu abdullahi wa rasuluhu babu wani mutum ɗaya daga cikin yahudawa ko kiristoci fata ya yi imani da annabi isa gabanin mutuwa cewa abdullahi wa rasulu hina yu'ayin mala'ikatul mauti lokacin zai ga mala'ikun mutuwa walakin la yanfa'u imanuhu sai dai imanin sa bi amfanin sa qala ibn abdullahi dan wake la ya mutu yahudiyun yi umini bai isa ba wani bai zai mutu fa sai ya a annabi isa ƙila lahu aka ce a ra'aita in hadifu ƙala yi zaddalu bilitan bi ha biha sai aka ce to yanzu in ka babu labari da za a ce a kare wuyan mutum har shi sai ya tabbatar da annabi isa rasulullahi abdullahi rasulullahi yace harshen zai zazzalo ya tabbatar da haka saboda haka wa yawmul qiyamah ran tashin kiyama kuma ya yakunu alaihim shahida zai zama mai bada shaidu a kan Ya yashhadu isa al-yahudi bi annahum kazzabu annabi isa zai shaidu akan yahudu cewa sun kareta shi annabi isa sai ya tashi gaban Allah ya ce ya Allah nayi wa'azi yahuda sun kareta shi kun ko san duk mutanen da annabinsu zai kai karar su gaban Allah sai Allah ya musu azaba كذلك يهودا وسن قيت النبي يشهد عيسى على اليهود بأنهم كذبوه وعلى النصارى بأنهم ادعوه ابن الله سننسي النبي عيسى يا يقارب كرسول جسرت شداء الله سيقارب سورة شيئا كذلك دعا النبي اللي يقار الأمة ويقار موسى سيئا سي الله يموت أضابع عيسى شيئا شيئا إن جوء قور موسى أنه سيكي قورة في القرآن domin sai a yi ƙararsa gobe kiya duk mutanen da ƙwar'anin ga suka mashe shi bayan bayan Allah ya malam sai an ce sun tsaya gaban Allah sai an tabe su Allah maɗaukacin sarki ce wa ƙala rasulu ya rabbi inna ƙaumin tafaru hadal ƙur'ana mahjura Allah maɗaukacin sarki ce wa ƙala rasulu manzon nan zai ce shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ya ubangiji inna qaumi takadu hadha alqur'ana masjura ya ubangiji lalle mutane sun riki wannan qur'ani abin kaurace sun kaurace ga mutum musulmi amma qur'ani bai ba shawa ga mutum musulmi bai iya qur'ani ba wai abin shi ta dauko mutum musulmi a ajabi iya fatiha ba a dauko mutum musulmi bai iya iqama ba a ɗauka mutum musulmi mai shekara hamsin sittin amma ta ka yake bai fi ba ina eh, saboda haka ya fi yan uwa musulmi mutum musulmi ya sani ba ka da littafin da yi makur'ani ko ka sani ko ba ka sani Allah ya aiko maka littafi ya ce ka rike sai kai tafi tafi da shi ba karatu ne ba kama sun yi kusa ba illa ka kawai mutum sun yana da bukata sai boka ya ce mai da ƙwar'ani ya muda ya hau sama ya wanka bai sakai shi shi shi shi a ibanin ya tsara ko a ce a ja ƙwar'ani a hauka ta wani lai ma na ce ba saboda ka annabi isa sai ya yi ƙarar sai ya yi ƙarar mutane rata su tsaya shi yasa lokacin da Allah ba dukkan sarki zai tambaye shi zai atake shi إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا أمام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله أكبر Allah ba ɗaukakin sarki ce wa iz ƙala ya isa na Maryam ka ambata lokacin da Allah ba ɗaukakin sarki ce ya kai isa ɗan Maryam a an ta ƙulta linnasi kai ne wa mutane ittakhiduni ni wa ummi da mahaifiyata ilahai ne matsayin alloli guda biyu min dun kuma bayan Allah wanga magana ta yi nauyi kwarai daga annabi isa aka ce allonka ta ce na makarkata yana rawa yana hankalin shi ya tashi kala su bin adam tsalki ya tabbata da ya ga ma kuntu ma ma kunu li an akula ma laifin libi bihaq Allah bai kasancewa gare ni in faɗa bin da bani da haƙi a kai in kuntu qultuhu Allah in na kasance na faɗe shi na faɗo ga magana a riƙi ni Allah nake da mahaifiyata Faƙa da alimta iga Allah ka sani Allah ka sa abinda a cikin raina wala alima fi Allah ba sa abinda a wurinka na gaibi ba naka anta Allah mun Allah kai ne masanin gaibi ma qultu lahum illa ma amartani bi Allah ban faɗa musu ba sai abinda ka umurce ni da shi cewa an ibudullah bauta ma Allah bauta ma Allah rabbi wa rabbakum ubangijin da kuma ubangijin haka da kace musu na kuma bani isra'ila wannan magana ya uku kuma Allah ka san saboda kun ga wannan kamar suna aka sa ayyama azaba saboda sun san ƙarya suke sun yi mai ƙarya sun ƙarya tashi suka jingina mai abin da ya yi ƙarni ne saboda haka yahudawa sun cancanci a ɗaya a ƙine musu albarka sun ƙaryata annabin Allah kuma sun boyar Allah da zinawar da Allah ya suke ta shi ne Allah ta'ala ya ba shi kadai ba fa bi zulmi min alladhina hadu min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا الله مدوكين سركي yace ta sanadiyar fa bi zulmin ladina hadu ta dalilin wato zalunci na suka ce su yahudawa ne Allah ya ce haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum muka haramta musu da da abubuwan da muka halarta musu a da bi sababi zulmil yahudi wa martakabu min adh-dhunubi al-azima haramna alaihim anwa'a min at-tayyibat ta dalilin abin da yahudawa suka hau na zunubai kafin shi zunubi in kana yi ne ka yi yau kai gobe sai zan allah maɗaukacin sarki ya tsani mutu ya tsini mai albarka tumana in ka diba duwan kiriminal kyat cat duk zunubi za ka iske yahuda suna yi za ka iske ma asini daga yahuda ya hito ta'addanci da ka gani nan da aka yi duniya ba ta taba tun kashe-kashe duwan ka suka shan gada ka gani in ka bincika a cikin yahuda suna da hannu sannan in ka diba abin da ya shahi giya wanka shaye-shaye wanka duk in ka diba akwai asali daga yahudu wata rana farfesa muktar allah ya kara mai lahiya ya ce ana son wanga yanki na arewa a lalata matasan sai a dinga isu musu kwaya yanzu akwai wata mugunya kwaya ta riga ta bayyana duk da yake hukunci ta riga ta riga wai sunanta ayat aka ce masa wallahi akar maka Allah aka ce bayan na yan karama ta kai dubu talatin sannan very dangerous ta. shekarar jiya na je kusa ga wani banki na cikin arzikin na gina kai wani aiki a gidan kwamfuta ni kan tilijidu yanayi ya canza sai aka ce ai masu shaga nan bayan shagon kwayar ta ana suna shi gasa da muguyin tsada an ce ba zoce girman abin nan ni wala ba su ta ba hayar amma tana ta shigo cikin matasa akwai wanda ya sanyi wallahi mala akwai wanda ya canye gidan mai sanadiyar kwayan nan gidan mai ya canye duka da man da a cike da gidan man duka ya sai suwa saboda ƙwayar nan to yanzu mutane suna sun san tsaurin harkar ƙwaya ana ce musu ayis wallahi mutum ina sun gama lahiya wallahi sun sun ƙwaya su yahudu sun izo muku ita suna son su halaka ku ku lalace da idan mutum na shan ƙwaya to kuma yana iya in mutum ya sha ƙwaya yana iya kisa na taɓa da labari wani ya sha ƙwaya ya kashe uba ne da aka kashe kware ya yi sati biyu bai sha komi ba hankali ya fara dawo mai an zama da shi sai ce hina ya yi mahulkin ya kashe uba ya ka ce ya mahulkin na kai ba gaskiya ne ya soke kai ne kasa sai ya kace to ai yanzu gama yan ƴan uwanka da sun zo suna son a bashi ka su kashe ka sai to ai ni yanzu ba sun kashe ni ba ni zan kashe kai ne to da bai iya hita yanzu a dinga kallo na da nan na wuce a cikin yana kashe ubana wannan abu bai iya kallo shi to daga ni kashe da zai ba kwaya ta ba yahudu da su suna kuna kallon mina za a jeho muku a gama da wai haka matashi ya yi mugun aski mala ana kankan mai wanda aski bai da kyau sai ce wala ya lokacin ne ya kabu ka gawai dan musulmi ya yi aski kama arni malumi har makka na ga balarabe ya yi irin wannan aski gashi ya ya duk da ka san waliyu to irin wanda aka aka aka haihuwa cikin abin nan kun gane ga ƴan kwalman daban-daban ga ƴaƴan musulmi daban-daban shawa ɗaya ba shi wani bai hudu ya gani irin wannan aski ya ba shi shawa shi masu ne ka yi zan haka Allah ya jima kuma tara da yahudu baban zana ba Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal la tukhidul yahuda wannan nasara masu imani kana sallah kana azumi malam Allah ya kira la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kada ku riki yahudu na fara zama su ne masoyan awliya masoya malam ya aso ya haɗu mutum riga uba ne ba ta baya shawa amma riga bai wuri tana baya shawa ba soyayya ta ba za a ga wani askin da abin kan uba ne baya shawa amma askin da abin kan bai wuri na baya shawa ba soyayya ta ba sai ya ka ga wani ana iya sa ƙwallo ƙarfe uku na dare sai ya tsaya ya kalle ta amma sallar juma'a wala tana ba shi wahala ba soyayya ta ba to tidda wa ga soyayya la ta sai kudin yahuda wannan fara auliya ba a zuwa auliya ba Allah ya ce sashen su masu ya sashi na wa mai ya tawallafin minku duk wanda ya yi jibance su yana son su yana alaka da su fa inna minhum yana cikin su Allah ya dauke ka ya kada cikin su almar'u ma man ahabba yawm al-qiyamah inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin lalle Allah bai shiga mutane azzalumai zalunci ne ka saki masoya Allah kama kama yahudawa ma wallahi hun tsoro Allah maka wallahi mutum ya tsaya dibi gidansu ina an kai su babanka da mutunci ya bar duniya mahaifinka cikin mutunci ya bar duniya amma zo kai kuma ka karo ta yadda ko da haka bar duniya kila ko limamin shi ko ya masalla shek daurawa Allah ya kara masa lafiya yace wani mutum ya mutu cikin unguwa sai limami ya tara masa yace don Allah don Allah jama'a cikin ku ko wanda taba ganin wanga ya sallama lafiya ga namu sai kuwa ya shu babu wani tsogani masallaci na sallah sai ki kudu Allah a bincika nan gidansu don Allah ta gida yana sallah an ka bincika an ka ce wallahi ba a zai yi limai su ni dai wallahi ba zai mai sallah ba amma yan uwan sai su mai sallah in yi tai sallah hera sai faɗa ma Allah don mi da bai sallah masallaci bai sallah gida kila sun kun ji wannan magana ko kun ji da ba ai malam idan mutum can yahudu ya shiga cewa Allah har sallah ba ta bayan shawara bal ma limamin ungo su magana ke ba kowa bai ganin darajar limamman shiyar su bali malaman shiyar su Bali malaman ungo su kuma malaman garin su ba su bayan shawara ba mai bayan shawara sai irin wa'annan mutane da an samu matsala saboda ka yahudu su sun riga sun kone guntun kafa mai bada abokin halaka sun ga sun san sun halaka suna bada abokan halaka shi na Allah maɗaukakin sarki ke gaya muna wa bi zulmin alladhina hadu harabna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira kuma dalilin kange mutane suke daga hanyar Allah da yawa yahudu suna ɗauko abubuwa da za su hana muku addinin Allah kuma gane sai su ɗauki hankalinku da abubuwa da dama su kange ku daga hanyar Allah shi ku babu abinda abbala'i irin a hana mutum gane addinin Allah الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الله بطلت في سركي انت وانسوا كافرتا مسكا كنجي وصو دغ دي هانيا الله فشي غانيا الله فغانيا سبيتا Allah ya ce zidnahum azaban za mu loda musu azaba za mu kara musu azaba fawqal azabi sama ga azabar da aka yi musu su kafirci bima kanu yufsidun to dalilin banna suke bannata suke hana wani shiga addinin Allah to yahudawa sun kasance sun kware wurin wa bi saddihim an sabilillahi kaseera sun kange shiga addinin Allah da yawa shi guda ma addinin Allah na Allah ya alƙawarin sai an shiga addinin ko mutum bai tsaka amma wallahi yahudu suna suna aiki ai malam ko a kwata talabijin a cikin ɗakin kaɗai plasmar da kasta ɗakin kana kallon duniya kyauta akwai tashoshin da ko titi ba a fawa ana kallon su duk na na kafar su don sabbin naka an sabili amma har yanzu matasa kansu bai gane ba ga sunan an da indiya da indiya da america da china yanzu hadda canin cima da hausa ka fara shirin kuma akwai indiya hausa kuma bi indiya hausa kyauta 24 hours ga sunan ana yi saboda ɗai mutum ya ɓace ta ga wani wallahi ana sallah ya tashi sai an gama a ga aikin samu sa akwai wasu samun sa'a sai Allah ta'ala ya ce wa aklihim riba wa qadimuhu an wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum alima sai Allah ya ce ba nan kadai ba wa aklihim riba da kuma karbar ribar suke su daga cikin miyagun ɗabi'un yahuda shi ne an sa abin nan ba shi da ruwa duk in ka iske bankuna sai ka iske banki ɗari insha Allah za ka iske 99 duk ribatar su kan wane sannan sai a sake shigowa kuma sai a gwada muku ta airin ba kwamita ba malam sai ka iske akwai odi ba kuma ba odi kanan lafai ɗin ga lafai aka sako mai lafo bankin mata ke wallahi don bata? duk wanda ka aiki banki ya sani akwai riba. in ka teka ce kana son bashin dubu ɗari dubu saba'in da biyar za a baka ina dubu ashirin da biyar nasu na ko ba hakan na ba kanan na to bare shi odi in ka ci shi in ka ci odi in ka bari lokaci baka biya ba sake loda ma aka bari kana a cin bashin dubu hamsin in baka yi nama sun kuma dubu ɗari biyar in baka biya ba da wuri don ka'ida da yasu. akwai wanda mun kai zama da shi da ya ci bashin banki sai ya yi albashi da wuri kayan banki ya ɗaibe kudin sai sai kwashe ku mako ne bari in lokaci ya ɗaibe kuɗin zubar mai zubar mai naci shi ko ana albashi sai sai kwashe kahin kahin umarnin da aka ba kwamfuta sai yi su ɗaibe kuɗin cikin banki ne sai sai kwashe kudin ai wallahi malam sun ka samu gami ne sai da ya koma hada cikin gida ne bai iya suna ɗaibe kudin su kuma wannan wata ne kamata ya biya bai biya ba sun ƙara mai kuɗi sun ƙara mai lokaci ya ƙara mai kuɗi sun ƙara mai kuɗi sama riba tana nan ana ci to yahudu su ne ba. yanzu wasu ma'an suko suna da aƙida wai ka ba da dubu goma duk ta ce a baka dubu guda cikin kuɗinka eh, a baka dubu guda ribar kuɗinka wannan riba ne ya za a baka dubu guda to yahudawa sun yi ku sanin hanyoyin da ake cin riba su suka kirkiro riba kuma sun yi ku sani da aka cinta alhali Allah ba dokokin sarki ya hane ku Allah ba dokokin sarki ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba واتقوا الله لعلكم تفلحون الله مدوكين سركي يا ايها الذين امنوا يا كما ايماني لا تاكلوا الربا kada ku ci riba abu'afan mudha'afa linki abin linka واتقوا الله لعلكم لقرون الله دومين ku taba baro ku rabi da riba dai da kaji an ce wagga mu'amala da ko ba wallahi mala inda ka sa abin da bashi da ruwa yake ciki to ba ka sa kuɗin ka ciki don la ta yara su subhanahu wa ta'ala babban zana bai ya faɗi ƙete ya faɗi azabar za'awa matiya riba allazina kuma riba la ya illa kama allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhaffatu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله أكبر لا يغمزكم kiyaye riba duk abin da ya shafi shi da ruwa kakka yi da kai in ma ka samu da an kai kora banka ba sai ba ka amsa kakka zan dillali kakka sai kakka basuwa kuma ka abaka kuma kakka zama shaida kakka zama wakili kuma ka fa akwai wani dillali na aka yake akwai wani za a wakiltawa na ga dukiya ta sai da ita ba shi da ruwa za a yi wallahi ka zama wakili saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce alladina ya akunan riba ku da yi magana ya tattaho wa'anda suke cin riba suke ci an gaci shin don Allah billahi bai ciki ya ci ko bai ci ba wanda aka wakilta ya ce an ka bashi ya ci ko bai ci ba shaidu ya ci ko bai ci ba saboda ka cin dukiyar riba ma haɗari ke Allah ya ce ran tashin kiyama la ya kuma ba su iya miƙewa tsaye su ta hanyar su ta yaya kowa ka yi wa lawa za su iya illa kama ya kuma labi ya takabbata su shaitanu min masu, sai irin tashin wanda shaitan ya bige shi jinnu suka bige shi irin waɗanda masu tashi suna tashi suna faɗuwa saboda salaiba din daga salaiba na ya ta gabaki ne bai iya tsaye ko hannu ya baka kuna magana sai da hannu bai yarda in ya fada kafa ya tashi shi dan ya bugai ya tsaya a matsalan to ran tashi kiyama duk wanda ka ga ya tashi daga mutum mutum ba bai iya miƙewa sai lahiyar Allah ce zalika dalilin wannan bi annahum qalu to sun ce innamal bai'u mithlu kuka ce ai misalin ciniki misalin daban ai ciniki da kasuwa abu dubu goma an ka sai sha biyu an ka baka ai dole ba duk ne. shi ma riba ai ka ba da dubu goma an baka dubu goma sha biyu suka ce ai duk guda ka ji matsala ke sai Allah ta'ala ya ce ba guda ba ne saboda wa halallahu bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki Allah ya haramta riba kaga ba guda na faman ja'ahu mu'izzu min rabbih fantaha duk wannan wa'azi yazo daga wurin ubangijin sai ya hanu ya bari ya bari Allah ya ce falahu ma talafa duk abin da ya samu na riba Allah ya ya bar ya ba al'amuran kuma na wuri Allah sai Allah ya ce wa man ara duk wanda ya koma don kasan wani shi ana gwada ce wani haka sun nan haka samun kuɗin ka in ka bata wuce harka za ka kamawa haka ɗaya ce ɗan gaji in ka bari mi za kama sai Allah ya ce duk wanda ya bari ya sake komawa fa ula'ika ashabun nar wannan sune yan wuta kuma hum fiha salidun su abin karsama da wama cikin wuta ba su ba su ta abada sai Allah ya ce yamhaqu riba Allah yana shafi albarkar dukiyar riba duk dukiyar riba Allah ya shafi ta wa yurbi sadaqa Allah yana zaburar da sadaka ya dingare nun sai yawa fa alqiyama Allah ya gwada ma albarka sadaka ce amma dukiyar riba in ta tabo sama za a baka da albarka Allah ba sarki ce wallahu la yuhibbu asim Allah mai yawan kafirci ko mai yawan zunubi ka da yadda aka hada riba da kafirci ana kawo ta Allah kusa ga masu haifar bashi da ruwa kuma ga hana ana yi hanyar hanyar har yanzu masu suna yi shi yasa masana suka ce duk wanda ka bashi da ruwa ba ya fiye ka mutuwa ko shi ɗauka yake akwai kuɗi alhali babu so lalacewa su ke shi wanda an kawo fasa albarka lalacewa su ke kun ga masu ba dubu ɗari ga wata a baka dubu goma ko ka bada miliyan guda ga wata a baka dubu ɗari baka san wadda an kai ba wallahi ribata abinda amma ita shine ka ba dubu goma ka ai kasuwanci in sati yayi a to a a zuwa kuɗin ka a baka da hannun kare ribar da an ka samu a raba, Allah ya sa a baka dubu guda ko a baka ɗari bai sa an ka samu shi kenan alhamdulillah sai Allah ya sa albarka amma haka dai an yi kasuwanci ba ai ba menene menene ba ai ba haka dai kai riba dai za a baka ba da an kai ba kuma ana samun haɗuwa sannan baka sani wace wace wace har Allah ta an kai da kudinka. kila ma sana'a giya ta an kai da ba baka da labari kila sana'a alade ta an kai cin alkuf na abin nan haramtacce sana'a ta an kai baka da labari in kai ka sani baka yadda ita ka'idar kasuwanci sai dai a tuho duk abin da in wata wata in sati sati a tuho a budget ga uwa kuɗi sannan ga ribar da an samu sai a raba riba ko kuɗi in ka gada mata koma in ba gada mata ya kwashe abin da ci ne na bari ya kwashe amma yanzu duk ba irin ga hulɗa to shi yasa aka gaya muku cewa yahudawa daga cikin dalilin ine musu albarka da an kai cin riba wa himar riba wa qadnuhu an da karɓar da suke riwa riba kuma alhali an riga an hannu su daga harkar riba wa aklihim amwalan nas bai da kuma tunda da suke duke mutane da banna yahudu sun kware wurin azabta kudinka kai ta Allah ya isa yahudu ya iya cin kudin mutum haya ga shi yasa wani da ya taho ya ga mtn sun kwashe mai kudi sai ce ubangiji Allah ya isa mai ga duk tun daga manajan da a ah, tsaye da Allah malam sai yake baka addu'a ga duk wanda ka aiki MTN saboda an kwashe mai kuɗi cikin MTN to kaga in ka diba yahudu cikin komai na cikin kuɗin ka ba sani ba juma'a ina fata mun gane magana akulu amwalin nazil ba da yahudu sun kawara kuma suna nan suna yi jiya suke wallahi kuɗin su ma suna ganin kuɗin su ga su da hannun su sun yi kowa san inda kuɗi suke ko ba su yi ko sani ba bale ma da kuɗi sun koma sama yanzu ko su koma sama ba to akwai abin da ya sauke irin kuɗin da aka sama tun da kana ganin wani yana da abu ya cikin jika ga hilo ne ka zo ya kaushe abu ne in suna ƙasa to yanzu suna koma sama sun yi sauƙin ciki a gawar ɗaya an zafkare ku bayan bayan an ragama ko da ya diba an yi hakin da akawunti ko da ya diba banki ne an kwashe kuɗi ne wajen kusan 90,000 wallahi ma A yi hakin da akawunti sun kwari da yanzu ana kwashe kudi mutu daga cikin alama a yi hakin da akawunti mutu sai yanzu allah ina son ka turo min dubu ɗari da hamsin ina kai in fund ya ƙi zan mai damar da ka da ayyuwa wannan tax revenue ga abin ga whatsapp ɗinka mai akawun na ayin haka ayin haka bishi ya yi ta hannun na yanzu in kai durin ka tura kuɗinka ka wala ba shi ka tura mawa kuna ganin haka nan ko ni na ta ganin haka nan da yawa su dama yahuda sun iya sasa kuɗin mutane sun kuɗin mutane bilbaɓin Allah ubangiji ya kare wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam lita'kulu لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ta'ala ta ta ku musulmi kan wala ta akulu amwalakum bainakum bil batil kada ku dukiyoyin ku tsakanin ku da banna inda ka san wagga dukiya ba halalin ka tabar mai abu abu ko ya sani ko bai sani ba kakkaci mai dukiya ta hanyar banna sai Allah ya ce wa tudulu biha il hukam ku dinga miƙa ta zuwa ga mahukunta zuwa ga alƙalai a ta yi a ta shari'a da ta akulu fariƙan min amwala don kusa wani ɓangaren zuciyoyin mutane bilba'i da ɓanna bil ismi da zunubi wa an su zalima zalima suna da sani wani za ka ga duk yadda ke ci kudin mutum ya sani sai a taya ta shari'a dama ya yi shari'a ya sani da sai ga alƙalai ya ɗauki lauyoyi ya biya su kuɗi don alawi a ba shi kuɗin da ba na shi bai ce Allah ya ce musulmi kada su yaka yahudawa su da irin ɗabi'a ko musu abu su amma kai musulmi har tara cin duke ɗan uwanka da ƙarfi domin wallahi alƙiyama sai ka biya shi duk abin da ka ci na wani ba daidai ba wallahi sai ka biya shi gobe kiyama ubangiji Allah ya kare mu sai Allah ya ce lakin ar-rasikhun fi lakin ar suna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما ta duk abin da aka faɗi da ɗabi'un yahudu miyakun ɗabi'u ga suna iri daban-daban daban-daban daban sai Allah ya ce lakin rasu suna cin ilmi min sai dai tabbatattu a cikin ilimi daga cikinsu waɗanda suna da ilimi na ƙware Allah ya ce wal mu'minun da mu'minai su habba a nufin muhajiruna wal ansar kaga yanzu an haɗa cikin yahudu waɗanda suka musulunta irin su abdullahi bin salam suna da ilimi na gaske na attaura da linjila duka abinda a ciki kusa abinda Allah ya faɗi Allah ya ce da mu'mine sahabba an muhajirin wal ansar yu'minuna bima unzila ilayka suna imani da abinda aka sauka maka ya rasulullah kenan cikin yahudawa akwai na kwarai ba duka na amiya gufa akwai mutanen kwarai cikin cikin su waɗanda mutanen kwarai na imanin suna da tsari kwarai da gaske zuwa ina fata mun gane magana amma sai dai yahudu yawan su adda su abba na kwaye ba mafi yawan amma cikinsu akwai mutanen kirki sai Allah ya ce suna imani bi ma unzila ilayka da abin da aka saukan maka ya rasulullah wa ma unzila min kula suna imani da abin da aka saukar gabanin ka gabanin zuwan ka suna imani da at-taura da linjiya da zabura ta wulata baki daya Allah ya ce wal na sala da kuma tsaye da sallah wal mu'tuna zakka da kuma su bada zakka wal na billahi wal yawmil akhir da kuma su imani da Allah da ranar tashin kiyama sai Allah ya ce ula'ika sayuti sanutihim ajran azima Allah ya ce wa'annan sun zama ba su lada mai girma ran tashin ba. Allah ta samu cikin kenan kaga sai da Allah ya faɗi miyagun ɗabi'u daban-daban daban-daban daban-daban a ƙarshe sai ya ce to cikin su akwai na ƙwarai akwai miyagun duk al'umma da kasani akwai na ƙwarai akwai miyagun su ma cikin mutane akwai cikin musulmin ma akwai na ƙware akwai miyagu in ka tsala ka shiga cikin banu jinnu su ma cikin su akwai na ƙware akwai miyagu wa an anna na nasalihuna anna min nasalihuna wa minna duna zalik hmm. kunna ta'ala ya ce wa anna minna salihun cikinmu lalle daga cikinmu akwai salihai akwai nagari jinnu ke na ƙwarai suna sallah suna albasu cin amana ba su suna bil adama wa minna duna zalik kuma cikinmu akwai wanda ba haka suke ko wanda su miyagun mutane na ba na ƙwarai haka ma cikin yahudu za ka ga akwai na ƙwarai akwai wanda ba na ƙwarai من أهل الكتاب أمة امرأة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون الله بدأ cikin sarki ce laisu sawa'a ba duka dai suke ba ba halin guda ba Allah ta'ala ya ummatu daga kitabi akwai wasu jama'a qa'imatun wa'an suke tsaye jama'a ta wadda a tsaye suna karatun ayoyin Allah ana al-laili wa inda suna su daga Allah kalkin cikin su akwai mutanen kwari akwai wanda ya hika imani wallahi wa jaja wuri yake da kaga ne kaga jan kunni dama hudu ba ga jan kunni yake ba ta. kai ma yanzu aqida in ki shige ta ta kama ka kazan bai hudu shi kenan ko ba ka jan kunne bai hudu kake jama'a ko ba hakan na aqida na ji wannan cewa wai a'a sai wa'ancan na asini aka magana wa'ancan masu jajayen kuna na na abin goyi su aka bi gaskiya ba suna ba aqida ta ahlul kitabi aqida mana yahudanci aqida idan mutum ji ta dare ya zama haka sai ga yanzu na shi wallahi da turi na duk ka'idoji shi idan mutum ya shiga wannan aqida ta yahudu an samu matsala kuma suna suna yahudansu da mutane da yawa ko ba gaskiya ba ubangiji Allah ya kare ku Allah yi matsayi da dabi'un yahudu yake lokaci ya riga yayi kuma ne ya kamata mu dakata Mm. A yi dama abdurrak bin mahzura lalura tana halartar da abin da a harama bashin banki dai haramun amma lalura tana sa a tai a ciyo shi kamar yadda ka faɗa mara lahiya a asibiti babu kuɗi ana neman kuɗi babu sai ba a samu ba banki ina za ka iya zuwa kana da account can kana albashin kana biyuwa da can sai ka je a baka lalura ta saka ce kasu to kaga ubangiji ta ala ya riga ya san lalura ko bai sani ta ga suna zuwa ta ba da himse amma haka ɗaya ka ce ka ciwo bashi kai harkokinka wai ka ciwo bashin banki ka sai mota wannan ba daidai ba ne bashin banki ba ta sai abin da an lalura sannan mi aka ce lalura a ƙa'idar shari'a abinda in ba a yi ba mutuwa za a yi ko za a rasa wata gaba za a rasa wata gaba cikin jikin mutu za a samu matsala da wadda abu ba in ba ya abu na shafi da lura, don sun kasa mutu akwai a daruriyat akwai hajiyat akwai tahsinat abubuwan da suke dole a cikin daruriyat dole a ci abinci dole a sha magani ko ba kaga zuriyar ke sannan hajiyat suku bukatoci ne waɗanda bukata ina da bukata ba waje ba dole wannan bukata ta yi ta ba ina wata ka gani kuma ka suka ce sai musa ni ma yadda kowa ya hau za a ba kaga wannan ba dole na bukata ɗaya ta biyu ba ka sai mashi ɗin kawo ka ya sai hankali sannan ta tahsinat suka abubuwan suke ƙara inganta abu kamar hanci ga gida aka da hanci ba dole ba ko dole sai an hinti abu dole ana bari haka na shiga ba eh kuma Allah kai da shi ne gani <laughs> eh akwai masu bukka su shige su na magana hinti gare su kalman kallahu <laughs> Allah ya taimaka mana Allah ubangiji alaikum assalam Mm-hmm. E ni ma na samu labarin akwai bankin da kai haka yawwa jaiz ba in ka ce kana son gidan sai su bismillah mu kai wajen mai gidan su sai su da mai gidan game da gidan sai a ce an mutu miliyan biyu sai su ɗauki miliyan biyu su ba mai gida sai su aiki sabbin gida kai ko kai da kace kana son gida yanzu za a samu miliyan biyu daga biyu sai ka je ka dinga ba su duk wata kana ba su haka biya miliyan biyu daga bisa a ba su kudin gida kuma shi haka magana ba shi ne wanda zai da matsala a ilahi alaikun eh ko ba banki ba ko ba banki ba ko ba banki ba inda yawan gama ta halatta ko ba gaskiya ba a sai maka a baka in an ka baka dinga biya an samu riba ce yanzu ba kuɗi da kuɗi ba ne kuɗi da kaya yanzu ba kuɗi da kuɗi da kuɗi da kaya ne kaya aka ba ka ba da kuɗi wannan babu matsala kuma wasu dabara ta ba illa dai kawai ganin an kai a cikin mata masa irin ba ta shiga wasu abubuwa su wani musan da shi ba amma wani ga da zahiri yadda an kai wa gaba amala ba ta da matsala ko mutum na so yace yana son abu kaza kakka ba shi kuɗi ya ƙara ma kuɗi sai abin da kanka ka ba shi ya ba ka kuɗi ya ƙara ma riba kaza zuma ina fata sun fahimci magana ka Allah ya samu dace eh sai addu'a kai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله

kasan mu baki daya Allah ta mana magani ya Allah ka kare mu daga miya ko kaddaro ni Allah ka kare mu daga miya ko kaddaro ni Allah duka mun na da kasu da Allah ka biya mana ya Allah ka sa Qur'ani da wasila da jagora bare mu a yau mu da ba sa karanta Qur'ani ko ba iya ba su mutanen da muke zanna a nan ya Allah ka kala kuma iya karanta shi da hadin zuciya wa bil alam amin ake karanta wa kuma Allah ka kara da mu amin kuma na atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa wannan gari na al'umma da kewaye shi da wannan mutunta Allah ka kara ta albarka Allah ka jagora da shi da ninta Allah ka wa malam gafarta wa malam Allah ka raba alƙabarin malam amin Allah wa ji malamin Allah ka sa albarka a ya Allah ka sa albarka a ya kara masa da ilimi da nutsuwa da fatan abin da daidai Allah duk wanda yake taimakawa ko da halala ko da taimakawa da wani abin nan ko da karfin ko da shawara da ko ya Allah faɗa mu da mu da cikin abin da Allah mu abin nan amin ya Allah الله كبر تام عبد المؤمن علي بن سوري يقوم بكيد يا رب العالمين ألا تدور بكم ولا فيها ألا تدور جبنة نفسي بكم نفسي أقول لك أن يشكر في يدا ربنا آتنا من لديك رحمة وحي إلى المؤمن رشدا اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.